a litinin dinnan ce dai majalisar ta kafa wani kwamiti mai wakilai bakwai bayan rantsar da sabon shugaban majalisar yusuf abdullahi ata wanda ya kama aiki sakamakon marabus inda tsohon shugaban majalisar kabiru alasan ya yi a dalilin zargin karɓar waɗancan kuɗaɗe na toshiyar baki yanzu haka dai al'ummar jihar kano na ci gaba da tofa albarkacin bakin su yayin da wasu ke goyon bayan matakin wasu kuwa kushe al'amarin suke yi ni bana goyon bayan wannan abin da suka yi shi wannan sabon spika din mutumin wancan spikan ne tunda ko lokacin ma da zarge-zargen ya fito ai shi ya bugo waya ce suna saudi arabia yake musanta wannan abin to kaga abin ya zama kawai kamar wasan kwaikwayo ne kuma shi kansa wannan kwamiti ba na goyon bayan wannan um, kwamiti din domin me ya mutane da suke rigima da mutum kuma sannan a ce su za su yi masa kwamitin bincike tun farko ai ya kamata a ce inda za su kalubalanci mutum nan a ce a'a ga wata doka an kawo ta shafi al'umma an karya ta a'a ko kuma ga wani abu executive sun yi wanda yake ya saba wa ci gaban al'umma malam aminu muhammad adam kenan Shi kuwa shehi mai salati indabawa na mai ra'ayin cewa batun sauya shugabancin majalisar da kuma kafa kwamitin binciken na alamta bunƙasar tsarin demokuraɗiyya a Najeriya. Wannan tana nuna cewa siyasar Kano ko ta Najeriya ta fara bunƙasa. Ita wannan gwamnati dama kullum tana ikirarin cin hanci da rashawa. kuma wannan ta nuna cewa siyasa a najeriya in ana da za ta dore kuma za ta bunkasa amma me za ka ce game da wancan kwamiti da aka kafa wa shi tsohon shugaba ai abu ne mai kyau ai idan ma wannan gwamnatin ma da ta jiha da ta tarayya ba su bincike wani abu ba ashe duk abin da suke faɗa ƙarya ne kenan saboda haka kwamiti ya yayi daidai kuma ni in a son samu na ne da a cikin gida za a ba mu yi magaji ina tabbatar maka cewa wannan abu za mu ga cewa an yi bincike mai kyau amma a cewa yan majalisa ne za su yi wani bincike to ni a gaskiya nan ina shakku Shin ko majalisar dokokin ta Kano na da hurumin kafa kwamitin binciken zargin almundahanar kuɗi a kan 'ya'yanta yayin da ake da hukumomi irin su EFCC da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano Dr. Nasiru Adamu Aliyu lauya ne mai zaman kansa. Ai da cikin damar da tsarin mulki ya basu su yi bincike akan kowa ko akan kansu ko akan wasu al'amuran da ya shafi jiha saboda haka ba wani matsala da suka ba da umarni a binciken nan. To amma uh, wasu na ganin cewa uh, kamar za su iya zama alkalai akan abin da ya shafe su na shari'a kenan? A ai ka gane uh, shi bincike da ake yin sa idan akwai wanda daga cikin kwamitin da za a kafa akwai wanda yake yana da misali ɗaya da cikin wanda ake tuhuma to shine aka saka sai a ce ya zama alkali a cikin binciken kansa to in haka ne yaya sashi hancin binciken da kuma rahoton da za ya haifar zai zama dama ai su kasan ba cewa za su ya daure ba ko a saki abinda za su shi ne idan sun yi bincike sun samu hujja to shi kenan za su iya ɗauka mataki ne nasu na majalisa misali in na tsawatarwa ne tsawatarwa wanda tsawatarwa in ɗan cikinsu ne in na hukunta ne su hukunta shi da yake suna da kwamitin wato ɗa'a ko kuma sa'annan suna iya da iko su to mun tura wannan magana wajen 'yan sanda ko mun tura efcc ko mun tura icpc nan da watanni uku masu zuwa ne dai tsohon shugaban majalisar dokokin ta kano kabiru alasaririm zai san makomarsa dangane da wannan zargi bayan da kwamitin binciken ya miƙa rahoton sa ga zauren majalisar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya